Na’am. Bismillahir Rahmanir Rahim, Innal huwa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake kaddara mu a wannan safiya mai albarka cikin wannan makaranta mai albarka na damtoba yau muna lahadi hudu ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan march miladiya dubu biyu da ashirin da uku jiya mun fara karatu ko kuma bayanai na wani bangare cikin wannan littafi mai albarka fannu ta'amul bainan zaujaini fanni na abin da ya shafi mu'amala a tsakanin ma'aurata guda biyu kamar yadda muka yi bayani a jiya malamin da ya wallafa wannan littafi ya wallafa ne na abin da ya shafi ma'aurata guda biyu ta yadda duk wanda ya san kowanne ɓangare nashi to zaman aure zai zama da sauƙi da jin daɗi tsakanin ma'aurata guda biyu kuma sanin abin da yake cikin wannan littafin zai kashe matsaloli da dama da yake tasowa tsakanin ma'aurata mace-macen aure da yawa zai yi baya saboda ya san abubuwan da ya kamata ya kiyaye wajen zamansa da matarsa ita ma ta san abubuwan da ya kamata ta kiyaye tsakaninta da mijinta kun ga kenan wannan littafin yana da muhimmanci namiji ya san ɓangarensa mace ita ma ta san tata ɓangaren to jiya da muka zo ya kuke surutu ne wai ana surutu fa zan yi addu'a ba. kun saurara ta wajibi ne namiji ya san abubuwa da haƙoƙin da suka rataya a kansa game da matarsa haka ita ma mace wajibi ne ta san abubuwa da suka wajaba a kanta da kuma haƙoƙin mijinta idan kowa ya san wannan abun kowa ya tsayi zai kiyaye wannan abu a aikace to shine za a samu as-sa'adatu zawjiyya jin daɗi na zamantakewan aure za a same shi a nan amma in ba a san wannan ba da yawa auratayya za su yi ta mutuwa kamar yadda muke gani da yawa auratayya za su kasance a cikin matsala ko da ba a rabu ba kullum ana cikin matsala an kira wannan ya yi sulhu da su gobe an kira wannan sulhu jibi an kira wannan sulhu kullum matsaloli ya dinga damun ma'auratan nan karshe ma kowa zai zama kawai yana zaman hakuri ne da junansa wata za ta ce tana zama ne kawai don ‘ya'yanta shi ma zai ce ina zama da ita ne kawai don kula min da ‘ya'ya amma ba dan daɗin auren ba sai ga kowa yana kukan matsalan aure har ma wanda bai yi aure ba in yana jin irin waɗannan maganganun sai ce ta mu da ba mu yi auren ba ku ce kar mu yi auren kenan wata in ta ji kina complain kina kokawa dangane da zamanki da mijinki ba ta yi aure ba sai ta ce kai ki ce gara kar in yi aure wata kuma in ta yi auren ta sha wahala ta fito ko kuma ta yi auren mijinta ya rasu sai ga kwata-kwata ba ta sha'awar ta sake aure za ta ce duk mazajen mutanen banza ne namiji ma zai ce duk matan mutanen banza ne ku za ku iya zama shaida akan haka duk inda mata suka haɗu su biyu su uku inda matan aure ne to mafi yawan hiransu akan matsalolin maza ne shiliyar ne shiliyar ne haka ne aiko mazan nan mazan nan mazan nan haka su ma mazan in suka zauna a majalisa in magidanta ne su biyu uku hudu su ma hiransu manciyar ne manciyar ne matan nan matan nan matan nan yana kuka da ita ita ma tana kuka da shi kuma bai kamata a samu haka ba in kun ga waɗanda in sun zauna suna yabon mata goraye ne samari masu ‘yan mata in ya zauna yana koda budurwan shi yana jinjina mata ita ma ta zauna cikin ƙawayenta tana yabon saurayinta to a yi aure a yi shekara kuma ku gani in ta zauna kwamfilan nashi in ya zauna kwamfilan nata ya kamata a samar da gyara ko bai kamata ba ya kamata a samar da gyara hanyar samar da gyaran kuma shine abin da ya zo a irin wannan littafin kowane namiji a ajiye shi a nuna mishi wannan malamin fa ya rubuta abubuwa da ya kamata ka kiyaye game da matarka ita ma matar a ajiye ta a nuna mata ga abubuwan da ya kamata ki kiyaye dangane da mijinki rashin yin waɗannan abubuwan yasa kullum muna cikin kuka da junanmu miji yana kuka da matarsa mace tana kuka da mijinta wata da zaran mijinta ya dawo gida hankalinta ya tashi <coughs> in baya gida ta fi jin daɗi wani da zaran ya da gida hankalinsa a tashe in yana waje ya fi jin daɗi me yake kawo waɗannan matsalolin gaba ɗaya ba mu san komai dangane da abin da ya shafi zamantakewan aure ba sai ya zama inda muke ɗaukan darussan zamantakewan aure da dama a cikin waƙoƙi ne da dama a cikin fim za a kunna dirama yadda ta ga wanta tana yi wa mijinta shi ma irin za ta yi yadda ya ga wane yana yi wa matarsa shi ma irin abin zai yi in ba haka ba ai waɗannan 'yan dirama ba mutanen arziki ba ne duk wani ɗan dirama ya saki mata ko bai saka ba ashe soyayyen da yake a fim ƙarya ne wata 'yar fim ɗin ma ba zawara ce aurenta biyar idan soyayyen da take a fim da gaske ne me yasa ka sake ta ashe ba a can ake ɗauka ba littattafan musulunci da yawa an rubuta dangane da zamantakewan aure yanzu wannan littafin fannu ta'amul ba littafi ne na musulunci ba littafi ne na musulunci da yadda za a karantar da mace yadda za ta zauna da mijinta wani malami ma sake rubuta littafi ya sa wa littafin suna ma yuhibbuhur rijalu minan nisa ɗabi'u da abubuwan da namiji yake so matar shi ta kiyaye ya sake wani littafi ya sa wa littafin suna ma tuhibbuhun nisa'u minar rijal irin ɗabi'u da halayyan da mace take so game da mijinta ma'ana a nan, kowa ya sai abin da ya shafi bangaren sa ya haddace ya kiyaye idan kowa yayi haka za a sake samun matsalan aure ba za a sake samun matsalan aure ba wani malam ya rubuta littafi ma a sunan littafin aure duk abin da ya kamaci aure yana ciki malamai mabambanta sun rubuta littattafai da dama suna sawa littattafan suna tuhfatul arus duka abubuwa ne na zamantakewan aure to idan ba a samu wannan ba to akwai matsala bari in tambaye ku duk mutumin da ya tashi aure ko da dan giya ne baya zuwa gidan giya ya samu yar giya ya aura ko ba haka ba duk mutumin da dan rawa ne a wurin DJ idan ya tashi aure baya zuwa wurin rawan DJ ya ciro matan da zai aura a can baya daukan yar rawa baya daukan yar TikTok baya daukan yar yawo baya daukan yar gantali baya daukan yar ko'ina dan iska ne shi amma idan ya tashi aure zai zo ya samu malamai ne ce dan Allah malam a cikin ɗaliban ku na islamiyya a samun ɗaliba guda ɗaya in aura suna yin ko ba sa yin haka suna yin haka dan duniya ne fa ɗan tasha ne ɗan bariki ne amma baya auren ‘yar bariki irinsa zai zo islamiyya ne ya nemo mace da zai aura da haka zai zo wurin malayu bai ce ko kuke karantar da mata don Allah a ɗalibanku a samo min ni dai kowace iri a samun nasan kun ba ta tarbiyya idan ya ce a'a a gidan giya da kake ba ‘yan mata zai taya muna maganan gaskiya kana ɗauko min shirme kuma kenan ba zai auro wancan ba akwai mazajen da suna ɗaukan 'yan mata su lalata musu tarbiyya ƙarshe kuma ba zai aure ta ba zai zo islamiyya ya nemo 'yar islamiyya in an yi magana wancan fa sai ce ba ta da tarbiyya 'yar iska ce ba zai zauna da 'yar iska ba a islamiyya wai akwai mai tarbiyya zai zo ya aura kun san me yake nufi wato a islamiyya bayan ta san ƙur'ani ta san hadisi ta san yadda ake zamantakewan aure ita wancan a gidan giya gidan rawa gidan kaza babu ko yadda zamantakewan aure sai shashanci in ya aure ta wahala zai sha yana ganin a islamiyya ake samun mai tarbiyya ga ƙur'ani ga hadisi ga ta san yadda ake zamantakewan aure da haka za ku ga a islamiyoyi ana karantar da ku ƙur'ani ana karantar da ku arba'una hadisa ana karantar da ku hamsuna hadis ana karantar da ku kaza ana karantar da ku littafin hukukun zaujiya haka ne ko ba haka ba hukukun zaujiya ba haƙoƙin aure ba kenan hakkin mijinki a kanki to irin wannan littafi kuma da muka zo muna bayani mu'amalan yadda za ki mu'amalanci mijinki ne domin ana wani rayuwa ne a yau ba ma a yau ba tun a da namiji yana samun zaman lafiya ne ko kuma za ki samu kan mijinki ne idan kin iya tarairayin mijinki kin iya soyayya namiji duk duniya ba abin da yake burge shi kamar soyayya in mace ta iya mu'amala ta iya soyayya to namiji duk duniya ba matar da yake so kamar irin wannan da haka dole ki zanto wayayya amma wayayya fa na addini wayayya a musulunce kar ki zanto kifin rijiya namiji baya son mace kifin rijiya wanda bata san rayuwa bata san komai ba to idan aka bar mata sagaga haka ba a nuna musu wayewa na musulunci ba suna zuwa su ɗauko wayewan turawa su sa a jikinsu shi ne wayewansu da nake nufi idan ba a nuna mata irin wannan wayewa na musulunci ba da dama suna zuwa su ɗauki wayewan 'yan fim shi ne wayewansu wayewan 'yan fim kuma ba wayewanmu ba ne wayewan turawa ne da turawa suke shi ake ɗaukowa a yi fim sai mace ta ɗauki irin wancan wayewan sai ta ce za ta ɗabbaka shi a nan sai ku ga yarinya ta je tana sa kayan da ya matse jikinta in an yi mata magana ta ce ai yar birni ce wannan ta waye ta je birni ta dawo wai a ganinta wannan wayewa amma wayewa na shedan ne fa matan aure sai ta ɗauko irin wancan wayewan ta ce za ta gwada a gidan mijinta sai a samu matsala wancan ba wayewa ba ne wancan shashanci ne ko a wayewan malam bahaushe a wayewan musulunci za a yi fim namiji da mace wai ita a matsayin matar su zo suna cin abu a wuri daya wani ma kawai a matsayin budurwan shi a fim za ta dauko abu tana sa mishi a baki wannan wayewan musulunci ne ko na shedan wayewa ne na shedan to dole a zo a aje mata a nuna musu wayewa na musulunci dalilin da kuka ga mun ɗauko wannan topic muka ce za muku magana kai kenan don ki san yadda za ki zanto wayayya da yadda za ki mu'amalanci mijinki a cikin gida. To da yake yanzu wannan wa'azin naku ne na mata, abin da ya shafi naku ai za mu gaya muku ko? Su kuma mazafa, su man an ajiye su abin da ya shafi nasu sai a gaya musu. Ke yanzu babban damuwa, idan kika ji naki, ke ki fara kiyaye naki. Idan kika kiyaye naki, ko bai kiyaye ba jikin shi zai mutu, zai la'asar. shi namiji duk taurin kansa yana da saurin saukowa in kin iya mu'amalan zama da shi idan ya ɗebo zafin kai ya ɗebo kaza ya ɗebo kaza ke kika yi abin da ya dace <coughs> a hankali cikin nutsuwa sai kiga jikinsa ya mutu zai la'asar zai dawo kan hanya to dalilin da ya sa muka ɗauko waɗannan abubuwan kenan jiya mun faɗi abubuwa guda nawa guda nawa bakwai guda hudu ko mun faɗi yadda mace za ta zaɓi mijin aure a rika duba miji mai tsoron Allah miji na gari ba kowane irin ɗan gantali ba in kika ɗauro ɗan gantali kuma sai a zuwa sha gantali a gida kun sa akwai irin ‘yan gantali wata yanzu duk wanda ya zo neman aurenta in dai tana son shi to ko iyayenta sun ce ba za a haɗa su ba za ta ce in ba shi ba sai rijiya ko da ɗan duniya ne iyayenta suna duba mata mai mutunci nagari ita kuma ba ta duba haka alwalanta suna duba mata nagari ita ba ta duban haka ke kina gida ne yazo babanki ko alwalinki waɗanda suke tsaya kanki su suke fita yawo sun san wane ne shi daka in dun namijin da zai zo neman aurenki ko in dai aurenki ya zo nema da gaske kafin yazo zo wurinki ki ji sai da ya gama bincike duk duniya a kanki ya je ko ina gama bincike ya ji ke ta kware ce sannan ya zo me yasa ke ba za ki tsaya iyayenki su yi bincike a ji nagari ne ko ba nagari ba da zaran ya zo kawai shi kenan dole sai kin bari ki bincika nagari iyayenki su bincika miki alwalanki su bincika miki in an tabbatar na kwarai ne to sai a daga hannu a roki Allah to Allah ya sa abin haka ne sai a aure da sunan Allah sai ga aure yayi albarka mun yi bayanin wannan ko jiya na biyu sai muka ce me yawa yin ado wa mijinki mace ta zanto mai ado wa mijinta domin ita mace a rayuwanta ba a yadda ta rika bayyana adonta ma a waje ba adonta na mijinta ne kadai don haka a yayin da za ta fita anguwa in akwai ado a jikinta da kwalliya za ta wanke za ta goge ba inda ya fi daraja kamar fita sallah je mun karanta tambaya a nan in za ki je sallah akwai kwalliya dole ki wanke ba za ki fita da turare ba wannan zuwa sallah ba ashe mace ba za ta je wurin suna ko biki ta fita da kwalliya ta fita da ado ta fesa turare ko ina ba dole duk adon da ta yi ta ɗauko hijabi ta zuba a jikinta fuskanta akwai kwalliya akwai hoda ko ta wanke ko ta sako niƙabi amma ba za ta fito da adonta ba adon mata mai tsada ne sai wa mijinta ne kadai idan ba ta da miji kuma yin adonta asaran kuɗi ne ba za ta yi ado ba kenan ai ba ta da miji to wai za ta yi ado wani a ce to ayya za a yi ta samu miji a to ai da miji ba dan ado ba ne za ta fita unguwa ita ma ta wanke kwalliyan ko kuma ta sa niqabi sai ran da ta yi aure ta fara ado amma ba ka ba ta yi ado to ba miji ai asaran kwabo ne kamar namiji ne ya yi kwalliya ya yi ado shi ma asaran wanka ne ba wacce za ta ce wankan ya yi kyau wani goro ya amsa sannan na uku muka ce me na'am la yawwa la tu'zili zawjiki haka kada ki cutar da mijinki mun yi bayanin wannan haramun ne mace ta rika cutar da mijinta domin shi aure abu ne na samar wa juna farin ciki wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai litaskunu ilaiha su asalin ɗabi'an mata Allah ce ana auren su ne don a samu kwanciyar hankali da su to yayin da kika zanto kina cutar da mijinki to ya zama kenan auren ya zama ba amfanin shi kenan ya zama tashin hankali na hudu na karshe muka ce me kuni ka hajara fil iman ki zanto kamar hajara a wajen imani abu na biyar ibtatimi li zawjiki ki rika yin murmushi wa mijinki kar ki rika zanto abusan kan kullun amurtike kike baki a dariya a wurin mijin ke zama kina da sakin fuska in kin fita waje kuma a murtuki kike kun sa akwai matar da in ta fita waje har a waje ma wannan fuskanta a sake yake wa duk wani namiji ai abokin mijinta ne ai kaza mijinta ne ai makocin su ne tana ta sake fuska zaki murtuke ne eh ko ya gaishe ki lafiya shi shikenan a wuce amma a wurin mijinki ana so ki sake fuska amma in kullum a murtake kike to ko kina cikin damuwa mijinki bai ma san kina cikin damuwa ba amma in kullum a sake kike ran da kika shiga damuwa ya sani misali an yi cikin wani magabata wanda na oke na biyar ibtasimi li zaujiki ki rika yin murmushi wa mijinki shine na biyar kenan wanda muka tashi akai yau an yi wani cikin magabata Kullum shi da matarsa suna cikin fara'a bai taɓa ganin ɓacin ranta ba tun da ya aure ta da ya zo ƙofan gida yana sallama za ta amsa ta zo ta gudu ta karɓa masa kaya rannan yana zuwa gida ya yi ta sallama ba ta amsa ba sai da ya zo dab ya yi sallama sai ta amsa ƙasa-ƙasa ya ce to yau lafiya ya ganta a murtuke ya ce ba lafiya ta ce mai ka gani sai ce ba haka na saba ganin fuskanki ba yau tun da na ga haka ya nuna cewa akwai matsala me ya faru ko ka baka karba abin ba tace eh, to ai akwai wurin ajiya ba za ka ajiye ba me yake damun ki tace ba abin da yake damuna sai ce akwai matsala take sai daga hannu yace ya Allah idan wani laifi nayi wa matata Allah ka nuna min laifin da nayi mata in nemi yafiyanta idan kuma wata ce ta zo ta ziga ta don ta ɓata min tarbiyyanta mu koma mummunan zama Allah ka makantar da wacce ta zigata ashe yar zigan tana ɗaki da ta ji muryar mijin sai ta shiga ƙarƙashin gado ai kuwa addu'a ke je sai ta makance sai kawai sai ji a ɗaki ana cewa an ɗauke wuta ne ku kunna ku kunna fitila duhu ba an ɗauke wuta ku kunna fitila mana sai ta uwa abin ya bayyana sai ta fito tana tana dube ina hanyar da Allah an nauke wuta ne sai ce wance fa sai matan ta fara koka wallahi mai gida a yafe ni ita ce ta zo ta zuga ni tana cewa ai namiji ba dan goyo bane ai namiji kaza kaza duk wanda ya riki namiji uba zai mutu maraya irin wannan sura na kuɗi. ko ba haka ba ai duk wanda ya riki namiji uba zai mutu maraya kuma babanki ma ai namiji ne ai namiji ba dan goyo bane mahaifiyar shi ta fara goya shi ai kaza kaza wallahi shine tace in abin nan sai tace me bawan Allah ka yafe ni na tuba ba matar ka ba ni ba matan da zan sake ziga ta ma ni ta ba ta da mijinta kun san galibi mai irin wannan zigan ba ta da miji wata kuma tana son mijinki ne sai ta ziga ki sai ki murtuke wa mijin in ya sako ki sai ita kuma ta gyaro kanta sai ta ce ai matar ka ba ta da kirki ba irin wa'azin da ban mata ba shikenan da zaharan ta fara haka ana sakin ki sai ta zo kuma ta gyara ta a wurin mijinki sai mijinki ya aure ta da haka na tuba mai gida dan Allah tana roƙo dan Allah na san na ziga matarka wallahi na daina ziga kowa kai ta kuka nadama ya daga ne ta Allah da mata da idon ta, sai idon ta ya bude ai har jakanta da su post ɗinta ta manta ta da dari hanyar gidan har ta mutu bata sake takowa ba to kun ga me abin da yake nuna ki zama mai sakin fuska ga mijinki to ran da ya ganki akwai akwai rai tattare da ke ya san lalle akwai damuwa zai binciken abin da yake damunki ya yi ƙoƙari ya ga ya magance miki wannan damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk abin da yake abu ne mai kyau a wurin Allah kar ku rena shi wajen aikatawa ko da ka haɗu da ɗan uwanka ka sake masa fuska to duk duniya ai ba ki da dan uwa da ya wuce mijinki to ya zama ko da yaushe kina sakin fuska wa mijinki kina fara'a wa mijinki kina murmushi wa mijinki sannan kuma an tambayi wani wani mutum kai game da matarka me yafi burge ka yace ba abun da yafi burge ni a wurin matata kaman kullun inga tana fara'a tana mun murmushi yace ya fi komai burge ni wani namijin matan shi tana mishi murmushi har ba zai fita waje ba murmushi yana burge shi to ki rika zama mai murmushi kar ki zama abusan kamtsare da kin daura fuska ke kullun a murtike kike sannan kuma abu na shida iktibi ridwa zawjiki iktibi ridwa zawjiki ki rika tattalin yardan mijinki wato ki rika kokare kullum duk abinda zaki ki yi kokare ki rika yin abinda mijinki zai yarda da ke duk abinda idan kika yi mijinki baya so to ke ma ki tsani abin karki manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa ayyu mamra'atin matat wa an anha radin halatil janna duk matar da ta rasu a duniya ta bar duniya mijinta yana mai yadda da ita har ran da ta mutu wannan matar ta shiga aljanna kawai ba fa za ta shiga ba da ta riga ta shiga ma'ana duk matar da yau ta rasu ta bar duniya mijinta ya yadda da ita ɗari bisa ɗari har ta rasu to kar ku ce za ta shiga aljanna a'a ta riga ta shiga a aljannan take amma kar ki sake ki mutu mijinki yana na huta an zo gaishe shi a fuska ne yana nuna damuwa amma a ran shi daɗi yake ji a'a ki zanto kin mutu yana mai yadda da ke ɗari bisa ɗari kar ki zanto kamar wata mace ta yi jinya na mutuwa jinya ya yi jinya ran da za ta mutu ta dobi mijinta sai ta fara hawaye yana ke haƙuri jinya ba mutuwa ba ne tana ba wannan ba ne mai gida kayafe ni kayafe ni mai gida domin gaskiya in ba kayafe ni ba in na mutu aljanna ma ba zan iya kallon katangan ba bare in iya shiga sai sai me kika mun kuma ta ce kayafe ni ni na san na je wurin boka na maka asiri kaza na yi maka asiri kaza na raba ka da iyayenka na raba ka da kaza dinka na raba ka da kaza dinka duk kawai don in mallake ka sai ce ai ni ma irin wannan rashin mutuncin duka da kike yi asirin ki ya zo ya tunu, na san duk abin da kike yi ai akwai bokan da har kin ba da kanki ma gare shi ya lalata da ke don biyan bukata don na ji sirrin abin bala'in ki ne da ya ishe ni nima na sa miki guba yanzu a abinci za ki mutu da <laughs> dukansu su kwakwa ne ba to kun ga cikin su waye gwani cikin su ba na kwarai ai to dan ta haka ya halatta ka kashe ta kai kome sunanka ka sake ta mana to da shi da ita yanzu waye waye gwani ita yanzu ta da tunanin in ya kashe ta shahada shi ma na garan da ya mutu in ya je wurin Allah ba komai kun ga akwai matsala amma a yi mutuwan da mijinki ya yadda da ke ɗari bisa ɗari wani mijin kun san namiji idan matar ta rasu shi ba wani ta kaba a yi matar za ta iya rasuwa yau lahadi gobe litinin ya yi aure haka ne ko ba haka ba ya halatta aiko ya halatta na ce ya halatta ba ya halatta ta rasu da safe da yamma a daura mishi aure wani wata za ta sai dama mun sani wallah baya san matar ce amma mace in mijinta ya rasu sai ta yi ta kaban wata hudu da kwana goma in tana da juna biyu kuma ran da ta haihu shi kenan ta gama ta kaba mijinta ya rasu yau gobe ta haihu ta gama ta kaba to akwai wanda matar in ta rasu ba wai yayi aure gobe zai iya shekara Allah ba zai aure ba da an miki magana aure zai ce ba zai sake samun mata irin matarsa ba akwai bawan Allah da ya rasu a biyu bara a wani anguwa an je ana gaishe shi matan biyu ne yanda yake kukan uwar gidan da ta rasu yana ta a duniya ba wata mace ta gari da ta rage yace wannan ita kadai kishiyarta sai amaryan in kun ga yanda take kuka ta kai kwana uku kullum fuskanta da hawaye kishiyar ma tana yabonta tana ba mata ta gari irin wannan bare kuma mijin to akwai matan da wallahi idan ta mutu to za mu ne ta tada mu je mu mijin dama ya gaji bala'i iya bala'i to ki rika addu'a Allah ya sa kar ki kasance a cikin irin waɗannan matayen ki zanto cikin matan da in kin bar duniya mijin zai dade yana kuka bai manta ki ba irin nana Khadija ku dubi na na Khadija ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine babban misali Khadija fa manzon Allah aure ta bazawara ne shekaranta 27 annabi shekaransa 25 kun ga ta girme shi ba wai shekaranta 40 ba wancan ruwaya bai inganta ba shekaranta 27 shekaransa 25 ta girme shi ma'ana da shekara biyu ya aure ta kuma bazawara ce annabi da ya aure ta suka zauna lafiya bayan tara su annabi ya sake auren mata guda goma in aka hada da Khadija mata sha daya amma duk matan nan kullum sai annabi ya tuna Khadija kullum sai annabi ya tuna Khadija ba Khadija ba fa annabi idan yana gida in ya zo gida ko kuma yana gida wata ta yi sallama in ya taso ga kawar Khadija ce annabi da kanshi zai je tarbe ta a bata wurin zama ya kira matan shi a yanka kaza a yanka akuya a soya mata nama in sun ce ya ka gigice kana ta sai ce kawar Khadija ce kawar Khadija wannan kawa ba? ina kuma ga yan Khadija na raye sannan kuma ya sa a yi mata goma na arziki a raka ta da shi in za tafi gida wannan kawar Khadija ina in aka ce ga mahaifiyar Khadija ina in kanwar Khadija ina in ƴaƴan Khadija ku dubi manzon Allah game da Khadija abubuwan da annabi yake game da Khadija ran nan ya fusa tana na Aisha tace wai kai kenan game da tsohuwan wannan mata kwatafcaf din ma tsohuwa kawai kai bayan ta rasu Allah canzo maka da budurwa fil tana nufin ita ai budurwa annabi ya auro ta sauran matan annabi duk zawarawa ne amma Aisha ita budurwa ce Allah ya canza maka da wacce ta fi Khadija ma gari nan budurwa Allah ya baka sai annabi ya ce wallahi ki iya bakin ki Allah bai canza min wacce ta kusanto Khadija balle ta kai Khadija falala yace tun da aka yi duniya ban ga irin Khadija ba ban ga wacce ta kusanci Khadija a fifiko ba kuma har duniya ta kare ba zan ga irin Khadija ba sannan Khadija a lokacin da duniya suka ce ba sa so na ita ta ce tana so na kowa ya hana ni dukiyansa ita ta ɗauki dukiyanta ta bani kowa ya guje ni ita kuma ta matso inda nake da ka banga kamar ta ba kuma ba zan sake ganin kamar ta ba nana ta ta dauka magana ya kare da safe aka yi yana dawa da yamma sai je kofar nana adida sai kwankwasa kofa salamu alaikum sai ta alaikum salam sai ta tun da aka yi duniya ba a yi irin kadija ba ko ba za a sake yin irin kadija ba kadija kaza kaza ne kin ji ko da safe kafin ya ta kwankwankwan aisha ta kadija fa ba irin ta ba za a sake irin Khadija ba aikata sai na kira ruwa da yamma ya dawo ke sai da aka yi wata kullum haka Aisha ta zata ce wallahi na tuba na yadda Aisha ta ce tun daga ranar na shafa kai na ruwa in dai bangaren Khadija ne wallahi na daina sa baki don duk wanda yake so ga ran Annabi to ya tabo Khadija ku duba fa Khadija tana kabari amma Annabi baya yadda a taba mutuncin Khadija saboda me an yi zaman aminci annabi ya yadda da shi yau din nan ki gwada kanki a yanzu a haka halin da kike da mijinki mijinki ya yadda da ke in ya yadda da ke sai ki ce alhamdulillah in kin san mijinki bai yadda da ke ba yau kina zuwa gida ki nemi tubansa ku gyara rayuwanku don mutuwa yana iya zuwa yau ko gobe ko anjima. in dai kin mutu ya yadda da ke din kaddara duk duniya ba su yarda da ke ba in shi kadai ya yadda da ke to sai yar aljanna ce me yafi wannan daraja babu abin da yafi wannan daraja da aka yadda yaddan miji shine babban arzikin mace kar ki kuskura ki bar duniya mijinki bai yadda da ke ba sannan kaifa ta na ilaihi yaya ki rika yin hira da mijinki idan zaki hira ki magana da mijinki ki rika yin magana da girmamawa da ladabi da karamtawa ki rika darraja mijinki kar ki rika hira da mijinki kina nuna mishi rashin kunya kina nuna isa akwai wacce wallahi tana hira da mijinta in yaga za ta ce kai mai gida ƙaryanka wallahi ƙaryanka a musulunci ba tarbiyya bane har ɗanki ki nuna mishi tarbiyya in yana magana da na sama da shi kar ya ce wa mai shi ƙaryanka ‘ya'yanki ne sai kika ji suna hira yayan sai gaya wa ƙanin abu sai ƙani ya ce ƙaryanka to ki bugi bakinsa ki ce ba ya girme ka ba karka karyata na gaba da kai ki fara nuna mishi tun a gida kuma ki nuna mishi ko a waje ji babba yana magana ko ya san ƙarya me shi yayi kar ya ce ƙarya ne bare kina hira da mijinki ya kama magana ki ce ƙarya ne tandirna wannan ba musulunci bane ba kyau wani hiran ai dama zai ka ƙarya ne dan a dan yi nishaɗi a sha dariya yanzu miji in ya zo ga wani abu ya je gida zai baki labarin abin da ya gani ai zai dan karo gishiri akan labarin dan a dan yi nishadi ne ayi dariya ai ƙarya tsakanin ma'aurata ya halatta ba haka hadisi yace ba to kar ya tsotso ta kice sandirna ƙaryanka wallahi ai ba haka akai ba sai ki tsinka shi labarin ba zai karasu ba amma ya kai kice haka ne da ladabi da karramawa sannan ki kula akwai lokacin da mijinki zai zo gida kina ganin yanayin su zaki ga akwai bacin rai tattare da shi to karki dame shi da hira a lokacin akwai mutumin da wani lokaci zaka haka kawai ko a majalisa yana son hira akwai wanda kuma zaka yanayin mutum haka baya son hira to ka kaurace karka masa hira to ki rika kula da yanayin yadda mijinki ya zo gida in yau yana bukatan hira sai ayi hira baya bukatan hira kar ayi hira ko kuma ya zo shi a bace yana baki labarin wani asara da ya same shi a kasuwa ko kudin shi ya zube ko wani ya cuce shi ke kuma karki zo ki rika dariya a gabansa kai ne gida yau ka kaza ran shi zai rika baci kaman kina jin dadin asaran da yayi ne ko da ba kya jin nishadi ki kirkiro bacin rai ki nuna a fuskansa ki rika duman damuwan shi ke ma ya dame ki an jima sai ki yi tsaki kai amma mutanen nan sun cuce mu amma mutanen nan kam Allah ya isa tsakaninmu da sai ce a'a ke kuma ki tsaya sai ta ce to ai ya cuce mu to wannan haka da zaki zai ji daɗi wato kina nuna mishi damuwan shi damuwan ki ne amma in baki haka gobe ko ya shiga damuwa ba zai gaya miki damuwan shi ba dan ya san baki taya shi jaje akan wannan to sai ki rika nuna mishi kuna tarayya a cikin duk abin da ya bata masa rai na takwas sharikihi afrahihi wa ahzanihi ki rika tarayya da shi cikin farin cikinsa da bakin cikinsa duk wani abin da ya dame shi na farin ciki na damuwa kai ki taya shi damuwa in yana cikin farin ciki da jin daɗi ke ma ki rika taya shi farin ciki da jin daɗi yau yana cikin jin daɗi ke ma ki taya shi jin daɗin nan kai mai gida yau na kana fara sai ce wallahi ai yau kasuwa an samu riba sai hamdala a to alhamdulillah muna cikin jin daɗi kun san wani namijin me yasa ya samu riba da yawa yana tsoron fara da ya ga mu sai kice yawa da ma wallahi ni da ma yau aka kawo min tallaban da kuɗi tunda an samu riba mai gida kawai ciro ka biya mana to kun san namiji kuma inda matsalar mu yake ba ni din nan mm, ta nan kuma cutan mu yake da ka za da gari ya waye an ce aka na tefa ne sai ce to in ya dan shirya mai gida tefa sai ta ke kuma zan dauki abun nan ne sai ga san ya gudu Mm, shi a kawo waɗannan masha Allah sai a hankali to in yana cikin farin ciki ki taya shi in yana cikin damuwa ke ma ki nuna damuwan shi damuwan ki ne ku dobina na Khadija radiyallahu anha yadda ta zauna da annabi in annabi yana cikin damuwa Khadija tana cikin damuwa in annabi yana cikin farin ciki annabi Khadija tana cikin farin ciki sai zama duk duniya annabi in yana cikin damuwa ba wanda yake zai gaya wa damuwarsa sai na na Khadija ita ce matarsa ita ce abokiyar shawaransa ana shawara da mata hadisin da yake cewa shawuruhunna wa khalifuhunna hadisin ƙarya ne wai ku nemi shawaran matan ku duk shawaran da suka ba ku kuma ku watsar da shawaran in ka nemi shawaran ta ce kar kai to kai in ka nemi shawaran ta ce me gida kai to kar kai wai ka nemi ta in ta baka shawara to ka dauki kishiyar shawara to ina amfanin shawaran kuma wannan hadisin ƙarya ne za ka yi shawara da matarka to a nan manzan Allah sai zama da Khadija yake komai lokacin da yake zuwa gharu hira yayi ibada ita ce take haɗa mishi guzurin abinci da zai ci a ciki in ya ƙare ya da gida ta sake mishi wani guzuri rannan yana cikin kogon kawai sai ga wani irin halitta ya bayyana shi dai halittan ba mutum ba kuma ba aljani ba shi dai gashi nan har da fuka-fukai ya zo ya ce ya muhammad ikura muhammadu yi karatu sai ta ma ana bi to aini ba mai karatu ba ne ya ce ya kama ni ya ci kwalata ya shaƙe ni ya ce hatta ballaga minniyar juhud sai da wahala kai wahala na ji duk idona sun zazzaro ina hajijiya sai sake ni fa atlaqani ya sake ne sake cewa in eh, ura i karatu yace ma ana bi qari'in to ban iya karatu ba me zan ce ya sake shaƙana na wahala ya sake ne ce ikra yi karatu na ce ma ana bi qari yace har sai da yamin haka sau uku sai ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم allamal insana malam ya alam ayoyi biyar da aka fara saukarwa kenan a Qur'ani a wannan wurin haka abin ya faru manzon Allah ta agigice cikin kogon bai tafi gidan Abubakar abokinsa ba fa bai je gidan babbansa Abu Talib ba bai je gidan kowa danginsa su bai je gidan kowa ba kawai sai wurin Khadija kun ga yana cikin damuwa amma ina ya tafi gidan Khadija amma ki kula da wani abu anan so da dama mijinki za ku kwana yana cikin bacin rai zai yi asibanci gidan abokin shi wai damuwan zai je ya juye wa abokin abokin ne zai ba shawaran da wai zai samu saukin fushin don Allah ba ke asara ba ke kika ɓata mishi rai a gida sai dai je wurin abokin shi ne zai ba shawaran da zai samu sauki ko kuma in an ɓata mishi rai a waje ba zai fara zuwa wurin ki ba zai kira abokin shi a waya ko ya je gidan aboki ya ce ga abin da yake damuna wani shawara za ka ban don ko ya zo ga miki baki iya ba shi shawara ba kun ga an samu matsala amma ki zanto mai kaifin hankali ki rika ba mijinki shawara masu kyau za a waye gari ba wanda zai ji shawara in ba taki ba sai zo ana cewa ai yaman ai ta mallake shi ne ai abun ai ba a nan ba eh ba a nan ba a can ne a ah, wata wai za ta ce in mun yaka za a ce na mallake shi to a ce mana dan ba mallakan ki bane mallakan wata ne ai mallakan ki ne ki mallake kayan ki tsaf amma ba na wurin boka ba ba na laya ba ba na tubbo ba ga hanyoyin da muke ba za zaki mallake shi tsaf a hannu namiji duk kuri ne da kuke ganin su anan duk ga muna na wallahi kuri ne da muka cika baki ne cikin sauki zaki mallake mijinki tsaf a hannu wallahi sai da kika kada shi har wanki za ki ga kina sai ta je ki zauna kin gaji ni zan ƙara sa miki kin zama yar mutunci kenan kin iya zama da shi ne iya taku ne kawai amma ki ce wai sai an hada da boka sai an hada da laya sai an hada da kaza sannan a mallako shi ai kina da aiki kuwa kina ta laya wata ma tana ta laya ta mallake shi to cikin ku wanda bokan ya fi karfi to wani kuma sai ku yi bracket a wurin boka daya ke kin zo ki mallake shi kin tafi wata ta zo ta mallake shi to shi boka na so ya ci kudin kowa zai karba ka wanda ya fi bashi canji mai yawa shi za a fi bashi wanda zai mallake an raba ki da Allah an raba ki da miji ya zama kamar yadda ya faru da shagwa yadda ya kawo cikin littafin asarimul batta wata mijinta yadda zai karo aure ita duk inda ya shiga zai karo aure sai ta je ta raba to karshe kawai ta je wurin boka ta ce malam ka san haka kuke cewa yan ko wai malam ko eh, malam ina so a min aiki kun san ka ake cewa aiki ina so in mallake mijina ka sa mishi duk duniya tsani duk wata ƴa mace kawai ya ji ya tsane ta sai ni kadai in ya waye gari kawai duk wata mace in ya gani ya ji ya tsane ta ba so ma ya ganta ni kadai kawai yake son gani sai ta an gama ka kuɗi ta ka kuɗi ta aje ya mata yake ta ki ji an gama ta ta gida sai abin ya rashin ya juya mujiya shi ma a ce bokan ba ya bai kware ba sai abin sai ya juyu duk wata mace a duniya tana burge shi babu wacce fi tsana sai ita da ya zo gida ta da gudu ya ce wallahi na ganki wari ina ganin ki kaman gwaigwai duk duniya ba wacce ya tsana sai ita ta buga ta buga ina duk wata mace kuma tana burge shi ta agege ta fata ta gidan bokan ta dawo sai ta rata an taru a kofan gidansa ana zaune sai ta gaishe ta ce lazo gidan wani aka. ta yau ake sadakan uku yau ake sadakan uku kun ga abu ya baci kenan to Allah kiyaye na ba yayan ba ya gado ba Thank <laughs> you. al'amari ya rikice kenan umama yar haris tana yi wa yarta wasiya a ranar da take aurar da yar za kai yar gidan miji ita uwar take cewa yarta wattaqil farah idza kana tarahan azinan duk lokacin da mijinki yake cikin fushi da damuwa kar ki rika nuna kina cikin farin ciki ke kuma wata ma in tana da hankali ko da kin tambayi mijinki zaki je biki ko anguwa in ya zo cikin damuwa ga halin da yake ciki sai ki dan yi dry kawai sai ki ce ka mai gida ba zan je anguwan ba ko kuma ki shi zai ta bakin ta zaki da anguwa sai ki ce a ah, kana cikin irin wannan damuwan in tafi anguwa biki ne fa ko suna ai mun je farin ciki muke ciki kai kana cikin wannan damuwa zaki ga sauka ce a ah, ba komai ki je gobe ba zaki tambayi anguwa ya hana ki ba amma in ba kiya irin waɗannan to sai jawo miki matsala wata mace tana yi wa ‘yarta nasiha take cewa, Na rayu da babanki shekara ashirin da biyar, tun da muke tsawon shekara ashirin da biyar bai taɓa ganin ɓacin rai a fuskata ba. Don Allah ku kula da darasin, uwa ce take gaya wa ‘yarta, ni da mahaifinki zama da muka yi shekara ashirin da biyar muna zaman aure, bai taɓa ganin fushi a fuskana ba, wala muftasimatun inda huzunihi. sannan a duk lokacin da yake bacin rai a tsawon shekaru 25 din nan bai taba kasance a cikin bacin rai yaga fuska na kuma ina fara'a ba in yaga bacin rai a fuska na to bacin ran shi ne yasa ni a cikin bacin rai amma in yana fara'a ina fara'a kun ga wannan nasiha take wa yarta kenan na tara kuni aunan lahu alal kasbil halal ki zama mai tallafa wa mijinki wajen neman halal kuni aunan lahu alal kasbil halal ki zanto mai taimakon mijinki wajen neman halal neman guminsa kamar yaya manzon Allah ke cewa duk gangan jikin da ya ginu kan haram to wutan jahannama ita ta fi cancanta da shi kun san ana iya samun mace sai ta ce wa mijinta ba kai mana kaza ba ba kai mana kaza ba ba kai mana kaza sai ce to ai babu ne haba wani irin samu ne yanzu wane wane wane baka ga wa matar shi ba yayi wa ƴaƴan shi kaza mu ka gagara yi mana musamman ma in mijin ma'aikacin gwamnati ne ai wurin aikin ku dai salarin ku daya ya shi kai ka gagara yi sai ta to salarin namu nawa ne su ba suna hada da ciwaciwa ne a sayar da kaza na gwamnati a sayar da abun gwamnati su yi ciwaciwa eh to kai ba za ka yi ciwaciwan ba ne kai ba ka da wayo ne duk wanda ya samu ofis ba haka yake ba ai kamata matan da kana ofis irin wannan ni har mota ma a ga ina hawa tana zuga mijinta kenan ya ci ko na haram ya kawo musu to kar ki zama haka matan magabata sun kasance idan gari ya waye ta zo raka mijinta bakin kofa sai ta ce mai gida ni ina baka shawara idan ka je kasuwan idan ka je wurin aiki duk abin da ka samu na halal ka haƙura da shi kai mana cefane da shi idan babu na halal amma ga na haram ka haƙura karka karɓi na haram ɗin ka dawo mana ka dawo gida ko na cefanen babu za mu iya haƙuri mu kwana da yunwa amma ba za mu iya haƙuri gobe kiyama mu shiga wutan jahannama ba kun san me yasa suke cewa haka saboda hadisin da muka faɗa ɗazu ɗin annabi ya duk gangan jikin da an gina shi ne da abincin haram toran kiyama wutan jahannama ne zai ci don haka in dai aka haram su ci ne a ta haƙura za su iya kwana da yunwa amma kwanan jahannama fa suka ce wallahi ba za mu iya ba wannan yana buƙatar mu sa ido sosai hatta ga waɗanda za mu aurar da ‘ya'yanmu gare su kada mutum kawai ya zo neman auren ‘yarku yana da kuɗi kawai sai a bashi a'a mai sana'an shi ai yana Abuja na'am yana Abuja me sanan a Abuja bincika mana ba a kinnafin a Abuja ne ba a kinnafin a Kaduna ba a yi a Taraba ba a yi a Kano ba a yi a Sokoto Zamfara ana yi yan garin ne suke yi in an kun kuka ji an yi kidnapping ta nan ba dan ta nan bane yayi daga tattan zai rahalo yanzu kenan dan ta nan yana iya zuwa can shi yake wannan sana'a a bincika a ji me sana'an shi in sana'an shi haram yake ci to bai halatta ku aura mishi yarku ba dan za a ciyar da ita da haram ran kiyama ta je wutan jahannama mai sana'an sigari da wiwi haram yake ci ko halal ya halatta a baki mata ciyar da ita da haram zai ciyar da ita da haram amma fa ku sani dan kiyama a jahannama za ku neme ta kuna so yarku ta je jahannama yanzu mai sana'an kesi ko DS wurin nuna kwallo haram yake ci ko halal haram yake ci idan ya ci da iyalansa akan haram ran kiyama da shi da iyalan ina suke jahannama ne mai sana'an sunuka halal yake ci ko haram yake ci haram ne idan kuka bashi ya ciyar da yarku da wannan haram ran kiyama a jahannama za ku neme ta ba dai aljannan Allah ba sannan ina mai sana'an tura waka waka yake tura mutane haram yake ci ko halal in ya ciyar da iyalansa da me ya ciyar da su da haram ran kiyama ina za a neme su a jahannama duk mu yi wa kanmu hisabi dukiya dukiya ba hauka bane kar mu sake mu nemi dukiya ta hanyar haram mu nemi dukiya ta hanyar halal mijin cikin sani ko kuma wannan ya zo neman auren yarku amma kun san harkan shi zai zo ne sai karbi kudaden mutane na gonakai goma zai musu aikin gando in ya tara kudin sai je cin ya yin aikin haram ya ci ko halal to idan kuka bashi ya da ya ci da ita da wannan haram din ran kiyama a neme ta a neme shi a jahannama ana bincike akan wannan ko ba a yi in an ganshi ya zo da kudi shikenan amma a bincika ta ina yake samo kudin dan ba ku yi bincike ba shi ran kiyama kuma Allah akwai bincike lan da zula qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an arba kaban dan adam ba zai gushe a gaban Allah ba sai an mishi tambaya hudu a cikin tambayoyin Allah zai tambaye shi an malihi dukiyar da ka tara a duniya dukiyar da ka cika sha da shi da kai da iyalanka min aina tasabahu ta ina ka rika samowa sannan ta ina ka rika kashewa sai an yi bincike sana'an karta sana'an ludo sana'an cata sana'an fim sana'an kwallo waɗannan haramun ne ai idan aka ciyar da iyalai da shi an ci haram to don haka duk wacce mijinta yana ta'ammule da abin haram ta rika nuna mishi shawara da nasiha a hankalce yayi yi ƙoƙarin ya gyara in ba ka ba akwai matsala amma kar ya zanto kece ma mai ziga mijin ai mai gida mutane da in sun samu ofis nan fa suna ci sosai fa kai ma Allah ka ci na haram wani abun ofis an ka kai ma ka sayar kawai wani abun kaza kai ma ka sayar wani kaza kai ma ka sayar ai kayan gwamnati na kowa ne sai ki ziga shi je ta sayarwa ku yi ta cin haram sai a ganki a ce kai hajiya kenan ai an ci kuɗi ai har umara ya kai ki amma fa da dukiyan haram ai Allah bai karba ba don haka sai ya zama da na halal ki taimaka wa mijinki ya zama yana nema cikin halal a dako da mutum zai je yayi wannan ba halal bane to sai ki karfafe shi akai mutane nawa sun je aikin hajji da sana'an dako din ba a rena sana'a babu wani sana'a da kika sani a duniya wanda ba a yi kuɗi da wannan sana'an ba da dako wani kuɗi sannan kuma akwai wanda ya kuɗi da kwasan bola akwai wanda sana'an shi tona kashi ne ban ɗaki kuma sai kuɗi a ciki har yanzu hajji je umara a sana'an yake ciyar da ke yake ciyar da ƴaƴanki kuke da rufin asiri ba wanda zai ganku ya ce kuna da yunwa ashe babban abu Allah ya hore mu mijinki na halal komin karancinsa wanda zai wadace ku ya rufa muku asiri ba wanda zai ganke ce akwai yunwa tattare da ku har ma watan ta ganku kai ko fa ba kwa jin garin sai ki ce alhamdulillah kun ga asiri yaro rufu kenan na goma ku ni qana'atun qanu'atun bi zawjiki ki zanto kina da qana'a wato kina da haƙuri da ɗan kaɗan alqana'a shine mutum ya zanto yana da haƙuri da ɗan kaɗan da Allah ya bashi ki zanto ɗan kaɗan da Allah ya ba mijinki, ki haƙura da shi shine abin da Allah ya ba ku. Misali, mijinki iya abin da Allah ya hore mishi, shine iya dubu goma to sai Allah ya wa dubu goman albarka. Mijinki iya abin da Allah ya hore masa ɗaki ɗaya da kuke zaune a ciki to Allah ya sa mishi albarka. Ɗaki ɗayan ma na haya ne, amma dai ya iya biya ai, Allah ya sa mishi albarka. Na biyu, mijinki duk yadda yake to ki gode wa Allah ki haƙura da yadda yake din ma'ana kar ki zanto kina da miji amma sai ki ga wani namijin kuma yana burge ki sama da mijinki wannan wannan bala'i ne duk duniya ba wanda yafi burge ki sama da mijinki kar ki zo ki ce kai amma wanta tayi sa'an miji kun ga mijinta kuwa ga wurshirya mijinta ga iya fara'a mijinta ga iya kaza wannan wauta ne baki san me kike yi ba da zaran kin ji shedan ya fara samun jaka ke a uziya duk duniya ba wanda yafi mijinki haduwa ki ji duk duniya yafi kowa ba wanda yafi shi in wata tazo tana koda mijinta ai mijina ka sai ki ya kai rabin nawa ne kar yana ta goki ce mm, ke kam kin yi dace mu kam mu su o'o oh, oh, kam ina ina kin zama solo biyo wallahi ki kai ki bai kai kwatan mijina ba ha mijinki kaza eh to ai ni na wannan sani na ruwana da naki daga mijinki yafi burge ki kar wani namiji a duniya ya burge ki sama da mijinki ki hakura da yadda mijinki yake ki hakura da shi kamar yadda haka ake so namiji duk duniya ana so ba wacce za ta kai ka burge ka duk burgewa wata a ce ka ganta da gashi kuwa ka ganta sai ka ce ta kai mata ta ce haka kala rawi ya ce yace matar ka koda duk fatan bakin babu haƙoran ne a waje ce to ta fi first lady kasanku. Ya ce wannan ita ce first lady ka matar ka ita ce first lady ka yace ma an hasko sai ka ce mm, ga matan shugaban kasa fa first lady matan Buhari isha Buhari ko kuma hasko mm, ga matan zulumfa fa first lady ya ce kai gara ne ai matarka ita ce first lady ka ba ruwanka da matan shugaban kasa matarka tafi matan shugaban kasa kyau in ka ji duk duniya matarka tafi kowa ke ma haka ake so duk duniya ba wanda ya kai miki mijinki duk wacce ta ce miki ai miji na kaza ne sai ki ta ah, na hukum yayi yayi mijin ta ɗari bisa ɗari haka ake so ki zama sannan kuma na sha ɗaya lokaci bai tafi ba to bari mu fara neman gaba kenan la tu haribi hawayatu zawjiki duk abin da mijinki yake so to karki yaki abun ke ma ki nuna kina son abun ko da abun bai kwanta miki a rai ba ki nuna kawai ba komai ki ba sar kawai ki nuna ke ma kina son abun to za ku zauna lafiya yanzu akwai wanda za ku ga yana da matar shi ta farko sun kai shekara talatin da ita bayanta ya auri mata sun fi biyar amma suna rabuwa har za ku ji ana cewa ai ta gidan ne take koransu kuma wallahi kun bincika ƙarya ne ba ta gidan ne take kora ba karshen ta ma ta gidan tana ja mishi kunne ka daina yawan sakin mata amma kun san me yasa ta gidan ba ta ba koranta ba ita ta sai da take tafiya da mijin duk abin da yake so ko bai mata ba sai ta ce ni ma shi nake so da haƙuri ta fi sauran matan sauran sun gagara haƙuri ne to ke ma ki zanto mai irin wannan haƙurin da haƙuri ake cin moriyan zama da haƙuri za ki samu martaba a wurin mijinki aka ce an samu wani bawan Allah ya ɗauki an ba sadiqun li ahadil kitaban li yaqra'ahu wa fi sabahi adimal kitab mulakhasul kitab li sadiqihi ya ɗauki wani littafi ne sai ya miƙa abokinsa ya karanta da safe qadimal katib mulakhasul kitab bi sadiqihi wanda ya rubuta littafin sai zo da samaran na littafin sai aboki yayi mamaki ta ah, dan littafin da na baka ji har kai samarin nasa sai ta minti nawa ne ai ina karanta kawai ina rubuta shi summarizing har na sauke littafin a dare ɗaya har na summarizing ɗinsa sai mai littafin ya ce ikon Allah to kai ya aboki na wani irin karatu kai sai ke cewa aini abin da na yi ana lam aqra ul ban karanta littafin ba Allah ta yi qara'atu imra'ati mata ta ce ta karanta mu kun san kun malamai suna da wani ɗabi'a sai a hankali malami a gida galibi za ku ga matan malamai suna da wannan ɗin. din baya zama a hira da ita shi kullum hira ki littafi za ku yana ta karatu kawai an buge wannan a wani littafi ana ta karatu to ita da ta ga mijinta haka ne sai ta sai shekana an wuce wurin in ya zo yana karatu ba karatu ba ne ba zai hira da shi ba sai ta karbi littafin ai kana kallo ma wahala ne bare daga karanta maka kana ji in ba dole ana hiran ba kenan tana karanta sai ce kai sake mai ta min wurin nan ya min daɗi shikenan ta magance shi ba dai kana son karatu ba to bari in taya ka karatu to da kanshi in ta baka zai take mu dan aje mu huta mu yi hira to a san yace zai dauko ita ce za ta karanta shikenan ta magance matsalan ba faɗa, ba ta da jijiyan wuya amma in ji haka ne sai ki kai wurin alwali sai ki kai wurin ka ba a samu matsalan ba za a samu maganin abun ba don haka kaza kaza ne wata kuma mijinta baya so yayi wanka mm kasan yanda kuma kai bayanin je matan akwai kazamai a mazan ma haka in ta kai ruwan wanka tattana ka to akwai haƙi ranar wato ni ne ƙazami shi na ita ma sai ta ci wanka sai ta zauna kwana ɗaya biyu to ke ya kullum sai ki zauna a tsumma ta ce to ai mai gida kar in yi laifi ne ni fa duk abin da kake so shi nake so ka san zaman ka nake yi wallahi da naga kai ma jiya da yau baka yi wanka ba na ce ni ma bari mu yi anko ni kai ni ni ne kai kai ni ne ni <coughs> wallahi bana so ranka ya baci yanda ba ka so wankan ashe rashin wankan da daɗi haka mai gida wallahi ma sai ina jin daɗi to kin mishi wani karatu ne an jima da kanshi zai ɗebo ruwan wankan ya ke maki zaki ba faɗa shi kenan an zauna lafiya eh mu mazan sai a hankali to shine abun sai ta ɗauko sai ta karanta mishi alhafiz ibn hajar al-asqalani mutum ne mai karatu ga sayan littattafai sai da ya zama kun san da in an yi aure ana raka mace da akwati wannan kai cabot na jera kwanuka to shi yau ya sai littafi gobe ta ana sawa har ya cika ɗakin aka fara zaro kwanukan ana zuba littattafan aka wayi gari littattafan sun cika kabot din kwanuka suna ƙasa aka fara jera cikin ɗakin suka cika ƙarshe ma har wurin kwanciyansu littattafai in za kwanta sai an tuttura littattafan gefe to ƙarshe fa sai matan ta zo tana roƙon shi dan Allah mai gida ka ƙara aure daga haza littattafin sun cika ɗakin ba shi da lokacin hira da ita yana so duk littattafan ɗakin sai an sauke wallahi kuka take tana roƙon shi ya ƙara aure in ya ƙara aure ai ɗakin amaryan daban za a rage littattafan a can to kun ga ta kyauta ko da ta roƙi mijinta ya ƙara aure ta kyauta ko kuwa yawwa kamar malam ayuba ne littattafan nan kullum sai karatu sai karatu sai uwar gida ta ce malam da ka karo <laughs> amma bare wai haka take gaya mishi ni dai bare in yi shiru kar ya motsa ta ce dama ni ne kaga gobe ba ba zan zo makarantar nan ta layin nan ba to masha Allah to yanzu mun samu guda goma sha ɗaya jiya mun yi hudu yau mun samu mun kara yau guda nawa muka kara kenan daga na biyar zuwa na sha ɗaya mun ƙara bakwai kenan to alhamdulillah bari mu ƙara na ɗaya sai zama na sha biyu mun tsaya a dozin yara suka ce kililin kililin dozin isbiri ala faqri ki ki haƙuri da talaucin mijinki idan Allah ya nufa mijinki ba mai dukiya ne talaka ne ki haƙuri, haka Allah ya nufa talaka su suka fi yawa wata zai zanto farko sun yi aure mijin yana da dukiya to da ya talauce karki nemi ku rabu ki haƙuri. shi duk talauci ba mutuwa ba ne. Allah zai hore muku sannan kuma talauci ba aibi ba ne. aibu yana cikin rashin haƙuri ne na Aisha take cewa mu iyalan annabi Tun da muke ba mu taba ƙoshi da gurasa da atta na kwana biyu a jere ba har annabi ya bar duniya ma'ana na Aisha take cewa su matan annabi da 'ya'yansa. tun da suka zauna da annabi ba a taɓa yin kwana biyu a jere ana samun na karyawa da na rana da na dare a ci a ƙoshi kwana biyu a jere ta ba mu taɓa haka ba har annabi ya bar duniya gidan annabi fa amma sun taɓa tawayen annabi ya sake su sun taɓa neman rabuwa talauci ba aibi ba ne karki rika aiban ta mijinki da talauci don wallahi yana faruwa wata akan talaucin mijinta ta rena mijinta wata wallahi tana rena mijinta dan talaucinsa ba zai mata magana ta ji ba ba zai mata kaza ta ji ba wata fa in mijin ya eh an ga fara'anta ranar mijin ya dan zo da wani abu ke hakuri da wannan talaucin <coughs> sannan <coughs> nanasha tana cewa wallahi ya ke yar uwata muna iya ganin jinjirin wata yanzu ramadan ba da jinjirin wata aka gani ba wani wata ya zo wani wata ya zo ta ce muna iya jera wata uku a jere a gidan manzan Allah ba a hura wuta ba wata uku ba ba a hura wuta a gidan annabi ba ce wallahi ana iya wata uku ba a hura wuta ba aka ce to me kuke ci Ta tace al ni baƙaƙe biyu dibino da ruwa tace wallahi babu wata uku ba a hura wuta me kuke ci Ta ce sai mu samu dibino in mun ci dibino sai mu samu ruwa mu sha Shi kenan. ba inda suke kai kukan mazajensu. duk inda ta je anguwa kuma ba ta nuna gidansu akwai yunwa in ana yi ce mu gidanmu akwai ƙoshi amma yau fa ku duba da wuya a garin nan yau a ce akwai matar da a rana ɗaya ba sa ci sau uku da wuya da ƙyar da ƙyar ko na rantse na san ba zan yi kafara ba amma kun san ina kwamfilan yake mu kullum tuwon masara an ma samun fa kenan e kullun tuwon masara ba canji to ai an sa masaran da wanda kullun tuwon masara ne ana canza miya da kuma wanda kullun dibino da ruwa wane ne gara-gara gara mai tuwon masara ai amma matan annabi haka suka yi haƙuri da annabi da haka ku zanto masu haƙuri da mazajenku an ba da labarin wani mutum a madina yana sallah tare da annabi to sai zanto kullum da ya idar da sallah cikin gaggawa yake tafiya gida rannan sai annabi ya tsayar da shi ya tambaye shi me yasa kai kullum <coughs> da mun yi sallah sai kai saurin tafiya gida me sirri yace ya ma'aikin Allah ni da matata wallahi tufafin mu guda ɗaya ne <coughs> kun ga da ma'anan tufafi guda ɗaya <coughs> mayafi guda ɗaya suke rayuwa da shi idan zai fito sallah zai lulluba a jikinsa ya fito sallah ita kuma za ta ɓuya a daki tsirara yana idan da sallah zai koma da sauri <coughs> ita ma ta lulluba ya zauna tsirara ta yi sallah ku dubi wannan rayuwar <coughs> ya ake yau da ita da mijinta suna rayuwa akan tufafi kwaya ɗaya yau a cikin kwakwai wanda take da tufafi ƙasa da goma <clears throat> na san kowace a nan tufafinta ya fi kala goma amma kuma ana kokan talauci don Allah kai talauci a nan wancan shi da matar a kan tufafi guda ɗaya ake rayuwa <clears throat> Allah ya dada sahabbai to shi ne mutumin yake haka manzon Allah da ya ji wannan labarin shi ne sai ya ce ya bawan Allah amma baka taba kai kukanka zuwa ga Allah da manzo Allah baka taba ga mana ga damuwanka ba sai sai Rasulullah ai wannan ba matsala bace <clears throat> tunda akwai addini muna sallah muna kaza hankalin mu a kwance ai ba mu da wani tashin hankali dan haka <clears throat> abinda wannan abun yake nufi idan Allah hore wa mijinki ki gode wa Allah idan kuma yana fama da talauci ki yi haƙuri da wannan talaucin haka Allah ya nufa arziki nufi ne na Allah rana ɗaya Allah zai iya hore muku <coughs> mai yiwuwa kuma wannan talauci da Allah ɗora wa mijinki dalilin samun aljannanku ne to sai ki yi haƙuri a yanayin da aka tsinci kai a za mu saurara a nan saboda na ga lokacin ya tafi akwai tambaya a hannun mala na'am akwai <coughs> wacce malamanku ta yi mana bayani yanzu kafin ta tafi ta musulunta yanzu ta musulunta a wurin ko? na'am ya yi kwana biyu to ta musulunta za ta tashi yanzu ta miƙe waɗanda suke islamiyan sun santa waɗanda ba sa islamiyan kuma sai su ganta <coughs> yau ga ta nan ta musulunta ki tsaya a can kawai a can inda kiken ki tsaya kuna hangota ban ji kabbara ba yayi kaɗan gaskiya wannan kabbaran ai ba nawa bane balle kuma rowan shirin na jiya wannan musulunci ne yawwa mun samu karuwa ko mu musulmai dama yan cikin gida ne idan wata ta shigo wannan mu ne kuna ganewa musuluncin da muke ai ba biyan mu ake yi ba ko ba haka ba shi musuluncin shine kadai salarin shine iya darajan ko ba haka ba <clears throat> to tunda ba biyan mu ake ba muna yin musulunci ne dan Allah haka ne ko kuma kullum muka yi wa'azi mai muke kwadaitar da ku ku cire dukiya ku yi sadaka a ciyar da addinin Allah gaba ko ba haka ba mutumin da yake wani addinin da ba na musulunci ba yanzu ya ce ya bar wancan addinin ya gano namu ɗin shi ne daidai zai shigo ya yi namu ya karrama mu ko bai karrama mu ba wannan addinin ai na Allah ne mu ne wakilan Allah a doron ƙasa aiko <clears throat> to kamata wacce ta shigo za ta yi musuluncin Allah ne zai sauko ya faranta mata rai ko mu za mu yi mata mu za mu yi mata to kowa ya tashi ya ba da gudunmawan shigare ta mu gani kowa ya tashi ya bada gudunmawa a nan wurin a samu wata ta zagaya da hijabinta kowa ta rika sa taimakonta a can ma a samu mutum ɗaya wacce za ta zagaya da hijabinta a nan ma a samu wacce za ta zagaya a yanzu a yanzu wannan abu da za mu tara mata kun san wani abun farin ciki ta musulunta ɗin ba a kore ta a gidansu ba kun ga ba za mu sha wahalar nema mata inda za ta zauna ba iyayenta sun karɓe ta ta zauna a gidansu kuma ta yi musulunci <clears throat> kun ga abin farin ciki ne aiko abun farin ciki ne to amma wannan abu da za mu bata ba wai ta rasa ba ne ba ta mana kukan ba ta da abinci ba ba ta yi kukan ba ta da tufafi ba ba ta yi kukan tana da wani matsala ba amma mu yi mata aka don ta yi farin ciki ta ji cewa ita ‘yar uwarmu ce kun gane wannan sannan na san kuna da amira ko a islamiyan to fa yadda ake yi idan wata ta musulunta amira sai ki duba a cikin matan da suke ki, sai ki ware daya wannan ita ce uwa na wannan da ta musulunta kin hada su ita ce uwa gare ta ita ce mahaifiyarta time to time lokaci bayan lokaci za ta rika zuwa har gidansu tana kai mata ziyara ta ga wani hali take ciki yaya take dangane da rayuwarta ita ma za ta rika zuwa gidan wannan da aka nada a matsayin ita ce mahaifiyarta duk damuwanta a wurin wannan matar za ta kawo damuwa in tana da shawara wannan matar ita ce abokiyar shawaranta amma idan mace ta musulunta kawai mun tara mata kaza ta tafi kwana ɗaya ba ta zo islamiya ba mu san wani hali take ciki ba ba mu san me ya same ta ba ba mu san me damuwanta ba sai ta zo ta rabu da mu ma ba mu sani ba amma idan aka wakilta wata wannan ita ce uwa gare ta in tana da damuwa za ta faɗa ma wannan din. don haka amira sai ki yi kokare ki samo wacce za ta zanto mahaifiya ga ita wannan da ta musulunta ta rika kai mata ziyara ita ma tana ka mata ziyara duk damuwan da take da shi ta gaya mata in tana da abun da za ta biya mata bukatanta sai ta biya in abun ya ci karfinta sai ta zo sai ta gaya wa amira in abin ya fi karfe wurin su amira za ta fada wa malama za ta faɗa su malam ayuba sai a san yaya za a taro matsaloli din da ka abin da ya kamata a yi Allah ya tabbatar da ita a musulunci bari Allah ba ta miji nagari in ji malam na'am wannan bayan sallama ko ita ko shi ke cewa malam da gaske ne dan da aka haifa a waje mhm. bai da gado na'am to kun ji tambayan ko mas'ala ce dangane da yaron da aka haifa ba ta hanyar aure ba shin idan wanda yawa san ciki ya rasu zai ci gadon mutumin ko ba zai ci ba ana ce mishi dan zina mhm. ko dan shege to shin wannan yaron zai ci gado ko ba zai ci gado ba wani lokaci abin da yake faruwa shi namijin ya yi wa mace ciki a layi ma'ana ba su yi aure ba <clears throat> bayan ta zo ta haifa yaron kuma sai ya aure ta sai suka haifi wasu ‘ya'ya kun ga shi wancan dan farin ba ta aure ya zo ba shin zai gaji wannan mutumin ko ba zai gaje shi ba wannan matsalan malamai sun yi saɓani sosai a kai dangane da zai ci gado ko ba zai ci gado ba akwai waɗanda suke cewa zai ci gado amma zai ci gadon da sharaɗi in shi mutumin ya karɓe shi a matsayin ɗansa ne ma'ana akwai wanda zai yi wa mace ciki in ta ce shi cikin kuma sai zo ya musu ya ce shi wallahi ba cikinsa ba ne ana samun wannan kun ga yanzu ya kore kansa daga wannan ɗan bai yadda ma yaron yaronsa ba ne to irin wannan waɗanda suke cewa zai ci gadon suka ce idan shi mutumin ya kore cikin gare shi ya ce ba cikin shi ba ne to wannan ittifaki ne ba zai gaji wannan mutumin ba <coughs> ko da ita ta ce shi ya min cikin shi kuma ce wallahi ba shi ya cikin ba to wannan ƙab'an wannan ko saɓani babu wannan yaron ba zai gaji mutumin ba don mutumin bai yadda da shi ba amma suka ce idan da ya mata cikin ya yadda shi ya yi cikin kuma ya karba da ta haihu ma shi ya je ya karbi ɗan ya ajiye ɗan a wurinsa ko kuma bai karbi ɗan ba amma ya yadda da cewa ɗansa ne ya gaya wa iyalansa a gida idan yaro yana bukatan tufafi zai masa <clears throat> in sallah ɗin na zo zai mai kayan sallah kudin makaranta zai masa ya yadda a matsayin ɗansa ne to wasu malamai suka ce to in uban ya rasu wannan ɗan zai gaje shi wannan sabanin wasu malamai ne amma ni na fi tarayya da inda hadisin annabi ya tafi hadisi ne ƙarara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ɗan zina ba zai shiga do ba aka manzon Allah ya faɗa yace ɗan zina ba zai shiga do ba ma'ana ɗan da aka haife shi ba ta hanyar aure ba annabi yace ba zai shiga gado ba hadisin ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a yasigan hadisin ne karshe yake cewa walil ahir alhajar a takaice annabi ya nuna yaron da ya zo ba ta hanyar aure ba babu gado a kansa da haka ni dai na fi ganin abinda hadisin ya tafi a kai a tafi a kai don annai bai nuna cewa in ya karba ko in bai karba ba amma akwai waɗanda su suke ganin In dai ya gamsu ya karbi yaron a matsayin ɗansa zai ci gado amma gaskiya hadisin manzon Allah ya nuna ba zai ci gado ba tunda ba ta hanyar aure ya zo ba kuma hadisi ya nuna cewa alwaladu lil firashi duk ɗan da aka haifa ba ta hanyar aure ba ana danganta shi ne zuwa ga shimfiɗi ina ma'anan shimfiɗi ana jingina shi ne zuwa ga uwa ba zuwa ga uba ba don haka ɗan da ya zo ba ta hanyar aure ba zai gaji mahaifiyarsa amma ba zai gaji uban ba don alwaladu lilfirashi firashi ɗan da ya zo ba ta hanyar aure ba ana jingina shi ne ga uwa ba ana jingina shi ga uba ba to tunda za a jingina shi ga uwa ita kam zai ci gadonta amma wanda ya mata ciki ɗin, ba zai gaji wancan mutumin ba wallahu a'lam ya kan ba sai rufe da addu'a to yau alhaji umar ne da rufewa da addu'a addu'an gogo zai karbu to lauya mai gidanka kenan sallallahu alaihi wasallam